ashirin da bakwai ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da biyu ga watan Julai shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kasad na 66 daga cikin jerin gyar kasusan karatun littafin da qatida usratul mustaqim li mukhalafati ashabil zahim ولفر الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya ji shi da gafara istafan iktida'u siratul mustaqim yana tattaunawa ne game da ka'idojin aqidar musulunci ta alwala'u wal bara ibn taymiyyah yana kawo mana ayoyin alqur'ani mai girma da hadisan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da maganganu daga cikin fassarori na ainihin sahabbai da tabi'ai da sauran malaman farko dangane da yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci gujewa al'adu da tafarki da tunani da tsarin rayuwar kafirai sawa'un waɗannan kafiran zuriyar maguzawa ne koko kafirai ne masu littafi irin yahudu da nasara Allah ubangiji saka mushi da alkhairi a darasin baya akwai wani kuskure da ya faru dangane da wani hadisi da muka karanta shine hadisin da ainihin wato aka ba da labari cewa daga cikin lafizan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake furtawa a wajen yanka akwai Allahumma minka walaka Allahumma minka walaka wannan lafazi sai na karanta shi ba tare da na yi wani maganganu a kan shi ba wato a kashin gaskiya wannan kuskure ne daga gare ni wani ɗan uwa bayan an tashi shi ya mana wannan tambihi kuma lalle na ya tabbata cewa wannan kuskure ne Allah saka mashi alkhairi shine mala abubakar mai hula wannan hadisi jama'a bai inganta ba wannan hadisi ne da'ifi da haka bai tabbata a matsayin ɗaya daga cikin lafizan addu'o'in da ake a wajen yanka ba malam albani muhammad nasiru bin allah ya gafarta mishi a cikin littafin da'ifu abi dawuda a lamba ta ɗari biyar da casa'in da bakwai ya tabbatar da rashin ingancin wannan riwaya allah ya saka mashi alkhairi to muna ainihin tattauna matsala akan wannan kabiya da ibn taymiya ya ainihin dauki tsawon lokaci yana magana a kanta ita ce matsala ta hukunce-hukuncen da ke da alaka da musulmi yi wa kafirai kwadago a cocinsu ko ya kawo masa supply na rigunan coci ko ya zama musulmi yana da mota tana yin dakon giya ko musulmi ya zama kafinta wanda yake aiki na yawa kafirai akwatunan gawa don yin jana'iza irin ta maguzawa da abubuwa ire-iren waɗannan sannan hasi ya gangaro game da hukunce-hukuncen cin abinci wanda aka dafa ko dabba wanda aka yanka don a samu naman hidimar kirsimeti ko niyya ko esta ko makamancin waɗannan za mu tashi a inda yake bayani ko kuma yake kokarin yin tahqiqi bayan ya kwararo bayanai daga mazhabobi daban-daban game da wannan mas'ala a inda malam ya ce wal ashbahu bil kitabi was sunna ma dalla alayhi aktharu kalami ahmada min al hadri abin da yafi kama da alqur'ani da sunna abin da yafi dacewa da manhajin alqur'ani da sunna cikin waɗannan maganganu shine abin da aka ji a cikin maganganun imamu ahmad wanda ya dace da wanda ya zo akan alhazar akan haramci wa in kana min mutaakhiri ashabina man lam yadhkur riwayata bi hali yace duk da yake a cikin malaman baya baya daga cikin malaman mazhabinmu mu na Hanabila an samu wasu malamai na baya waɗanda gaba ɗaya ba su ambaci wannan riwaya daga Ahmad ɗan Hanbali ba Allah ya gafarta mishi wa zalika li anna umuma qawlihi ta'ala saboda wato fadan Allah madaukakin sarki umumin da Allah ya faɗi cewa wa ma uhilla li ghayri Allah bi wani abu da aka daga sunan wani da ba Allah ba ma anan umumi ce da kuma wa ma bubiha alal nusub duk wani abu da aka yanka don wani gunki da aka kafa ana bauta mishi waɗannan duka guda biyu sun zo da siga ta umumi shine ma wannan ta daga cikin siyar na umumi ya ce umumin mahfubin lam ta khussa minhu sura lam ta khass minhu sura ya ce wannan umumi ne da aka kiyaye shi a cikin watan lafuzan ayoyin kuma ba a samu wani yanayi da ya zo aka keɓance wani abu daga cikin wannan umumin ba bi khilafi ta'amin lazina utul kitaba sabanin abincin kirista da yahudu fa innahu yushtaratu lahu zakatun mubiha shi an ce ya halasta a ce amma da sharaɗin ai shi yanka irin wanda ke halasta nama falau zakal kitabiyu min ghairil mahalli fi ghairil mahallil mashru'i lam tabih zakatu da za a ce kirista ya yanka dabba a wurin da bai halasta a yanka ba a wajen kama a wasu wurare da shari'a ta ainihin wato kyamatar da zuwa wurin a yanka irin yadda muka ji a baya dangane da wurin da annabi sallallahu Sallama ya hana yin yanka bayan musulunci ya yadu a kasar maka duk da a lokacin babu gumaka amma da can wata farfajiya ce ma'ajiyar gumaka da haka aka hana yin yanka a wajen to idan ba kitabin ya je yanka a wani waje wanda asalin wurin na kafirci ne da can ana kafirci ko kuma har yanzu ana yi malam ya ce lamta bai zakatu yankan shi bai halasta a ci nan nama ba Wani an na rayatar kitabi saboda kuma matukar abin da kirista ko da yahudi matukar shi shine an ta kuna zakatuhu kal muslim ku zama yankan shi kamar irin yankan musulmi wal muslimu shi ko musulmi lau zaba li da musulmi zai yanka don wani Allah au zabaha bismi ghairillahi ko musulmi ya yanka wata dabba da sunan wani Allah lam yabih nan ma bai halasta a ci ba wa in kana yukfaru bi zalika ko da kuwa za a mai da ainihin wato musulmin kafiri don wannan zancen wani abu ne wannan daban amma dai bai halasta a ci ba fa kazalika zulmiyu to haka nan shi ma kafirin amana da anna qawluhu ta'ala saboda fadan Allah da yace wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum abincin kiristoci da ainihin yahudu ya halasta gare ku kuma abincin ku ya halasta gare su sawa'un daidai wa daida wa hum in kanu yastahiluna hadha wa nahnu la nastahillu yace su ko kafirai kiristoci kafaran amana duk da yake suna halasta cin abin da aka yanka ba da sunan Allah ba to mu duba ma halastawa mu musulmai falaisa kullu halluhu hallu ba duk abin da kiristoci da yahudawa suka ganshi a matsayin halas zai zama halas a wajen mu musulmai da gaskiya abincin su ba da annahu qad ta'arada wa bidani saboda an samu dalilai guda biyu sun yi karo da juna hazirun wa mubihun da dalilin da ke cewa haram da kuma dalilin da ke cewa halas falhaziru aula to anan idan aka samu karo tsakanin dalilin da ya halasta abu da wanda ya haramta to akan ɗauki abin da ya haramta ɗin musamman idan mas'alar ta shafi ainihin wato mu'amalat ne irin waɗannan domin shi ne zai zama kenan ya zo da ƙarin ilimi wanda da babu shi لأن الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام saboda yanka wani abu ba don Allah ba ko yanka wani abu da sunan wani Allah wannan abu ne da muka sani a cikin ilimi na yaƙini cewa baya cikin tsarin addinin annabawa Allah ya ƙara musu salama da aminci fa huwa min ash-shirki alladhi ahadathuhu da haka wannan yana cikin shirka wanda yahudu da kirista suka kirkiro fal ma'anan lazi li ajlihi halat zaba'ihum to wannan yanayin da domin shine aka halasta naman da suka yanka muntafin fi haza yanayin ya kori a wannan shine asali addinin annabawa ya haramta cin abin da aka yanka da sunan wani Allah ko abin da aka yanka don girmama wani Allah kaga wannan shine yanayi na haramci kenan sai kuma ya zama akwai yanayi na halasci shine umumin wannan ayar da take cewa wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum abinda abinci yake abincin kitabawa ya halasta gare ku to a irin wannan sura ta yanka wani abu ba dan Allah ba ko yanka wani abu dan girmama wani Allah an samu matsala game da wancan halascin kenan domin ba duk abin da suke ganin shi a matsayin abinci ne zai halasta gare mu ba sai abin da shari'ar mu ta ba da go ahead akan mu ci alal misali kamar alhanzir a wurin su halas ne suna cin shi alade ko da sun mishi irin yankan da ya halasta a ka'idan musulunci idan sun yanka irin wannan yankan a ci abincin su ba za a ci aladen su ba haka yadda suke shan giya suke ɗauka cewa shan giya ba wata matsala ba ce ba za su baka abincin da aka yi da giya ko a sun da kai a yi suke shan giya kuma ka biye musu saboda wannan umumin na cewa wa zai na utul kitaba hillul lakum ina fata mana gane wannan jama'a kenan wannan magana ta halastin cin abincin kirista to tana da ka'idojin ta kenan daga cikin abin da ke kore ta shine ya zama sun yanka wannan dabbar don wani Allah ko sun yanka ta don girmama wani wanda ba Allah ba to a nan wancan halaccin ya koru ba za a ci ba kuma kenan wallahu alam malam ya ce Allah shi ya sanin daidai fa in kila idan aka ce idan wani ya kawo magana ya ce amma idza sammu alaihi eh, amma idza sammu alaihi ghayra allahi bi an yaqulu bismil masih wa nahwi yace idan suka ambaci wani Allah akan abin yankar kamar su ce da sunan almasihu ko da sunan wani can daban wanda ba almasihu ba fa tahrimuhu a anan a bayyane yake cewa wannan abu a ci haramun ne amma idan lam yusammu ahadan to idan ko su kira kowa ba ka gaba ɗaya ba a kira sunan kowa ba walakin qasadul zabaha lil masih amma ya zama manufarsu yanka dan Yesu almasihu aw lil kawkabi ko don wani sauraro kamar zara da muka ji a baya wani hauya ko makamancin haka fama waje ta harimuhu to menene fuskar haramta wannan na biyu wanda kwata-kwata ba ambaci sunan kowa ba wajen yanka shi amma mu ne muka fahimci akwai abin da aka yanka don nufin girmama shi wanda ba Allah ba sai dai wajen ambato babu wani abu da aka ambata menene fuskar haramcin wannan kila sai a baiwa mai wannan magana amsa a ce da shi qad taqaddamatil isharatu ila zalika ai an gabatar da ishara zuwa ga wannan akwai nuni da aka yi zuwa ga wannan a can baya wa huwa shine Allah subhanahu harrama ma zubiha ala nusu Allah ubangiji ya haramta duk wani abu da aka yanka don girmama wani gunki da aka kafa shi a waje da zalika yaqtadi tahrimuhu wannan na hukunta haramcin cin wannan nama wa in kana zabihu kitabiyan ko da ku mai yankan kirista ne ko yahudu li'annahu law kana tahrimu li kaunihi wasaniyan lam yakun farqun bayna zabihi 'ala an-nusbi wa ghayriha domin inda zai zama akwai wato haramcin ya zo ne saboda kasancewar shi wancan ma zubi a alal nusubi saboda kasancewar masu yin wannan aikin maguzawa ne masu bautar gunki lam yakun farqun baina dhabhihi ala nusbi wa ghayriha to da sai zama babu bambanci tsakankanin ya yanka wa gunki ne ko ko bai yanka wa gunki ba dan idan ka ce wannan da ake magana ai sun yanka ba su ambaci kowa ba don haka ba ma zubiha ala nusbi bane kawai ma zubiha ne haka itlaqan shine yake cewa ko da haka ya faru a san cewa haramun ne saboda da a ce dalilin yankan a ce eh, dalilin haramta yankan saboda wanda ya yanka mai mutar gunki ne to da babu bambanci tsakanin ya yanka ma gunki ko bai yanka wa gunki ba amma saboda asali haramcin domin yankan da suke wa na gunki ne to ko da bai ambaci gunkin ba naman na nan a haramci saboda nufatar gunki wani annahu lamma a ba halana ta'ama saboda kuma lokacin da aka halasta mu musulmi cin abincin ahal kitabi dalla ala anna ta'amal mushriki na haramun wannan nuna mana cewa abincin maguzawa waɗanda suke mushrikai waɗanda ba su da littafi to shi haramun ne fa takhsisu ma biha ala alwasani yaqtadi sa'idatan jadida dan haka abin abinda aka yanka magunki aka ambace shi to yana hukunta akwai wata fa'ida mai zaman kanta ita ce cewa in dai an nufaci gunki to ba sai an ambace shi ba nufatuwar yanka don karrama wannan gunkin ya haramta abin da aka yanka ga musulmi wa aidan malam ya ce sai kuma a ƙara ba shi amsa ga wanda ya wancan tambayar cewa fa innahu zakara tahrima ma zubiha alal musulmi wa ma uhilla li ai a cikin ayoyin alqur'ani an ambaci haramcin duk abin da aka yanka wa gunki da kuma duk abin da aka yanka don wani Allah wa qad dakhala fi ma uhilla li ghayri Allah ma uhilla bihi ma ahalla bihi ahli kitabi li ghayri Allah kuma ana shigar da duk wani abu da cikin ma uhilla bihi ghayri Allah ana shigar da duk abin da Kirista suka yanka ba don Allah ba fa kadhalika kullu ma biha ala nusbi hakanan duk wani abu da aka yanka a wajen gunki فإذا ذبح ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس da kirista zai yanka wata dabba don girmama wani abu da suka makala a cocin suna gumaka ko zane-zane fahuwa mazbuhun alal musubi wannan shi ma tsaye yake da abin da aka yanka wa gunki wa ma'alumin allah hukma zalika la yakhsayf bi huduril wasani wa ghayratihi kuma sanannen abu ne cewa hukuncin baya sabawa da gwargwadon cewa gunkin yana wajen da aka yankan ko ko baya wajen da aka yankan an yanka a can wani waje ne amma da sunan gunkin ko ko an yanka a gaban gunkin babu bambanci fa ma haruma li'annahu qasada bi dhabhihi ibadatal wasai domin ku wannan abinci wannan nama ya haramta ne saboda ainihin wato wanda yanka shi ya yanka shi da nufin yin bautar gunki ba wai dan gunkin yana wajen ba inda ya yanka shi da nufin yin bautar gunki to wannan ainihin wato nama ya haramta Wata ta'azimihi ya yanka da nufin girmama gunki wa hadhihi al-ansabu qad qila domin waɗannan gumaka da ake magana an ce hiya min al-asnami suna daga cikin gumaka waɗanda ake yi ma bauta wa qila hiya ghayru al-asnami wasu ma sun ce ba gumakan da ake bauta ba ne duk wani abu da za a kafa wanda ake girmama shi ne ƙwalu malamai suka ba da labari suka ce kana haular baiti salasa mi'atin wa sittuna hajara a gaban ɗakin ka'aba a zamanin jahiliya da farko-farkon musulunci akwai gumaka guda ɗari uku da sittin haka suke kewaye da inda ka'aba take nan inda ake dawafi jikin ka'aba haka aka bi aka kakkafa su wuri-wuri kowace kabila ko kowane dangi ko kowane yanayi akwai allah da aka kafa da yake wakiltar waɗannan mutanen kana ahlul jahiliyati yadhbahuna alaiha mutanen maguzanci a ƙasar makka sun kasance suna yi ma waɗannan gumaka yanka wa yashrahuna lahama alaiha suna shanya naman a jikin gumakan wa kanu yu'azzimuna hadhihi da hijara suna girmama waɗannan duwatsu waɗannan gumaka wa ha suna musu bauta wa yadawuna alaiha suna yi musu yanka wa kanu sha'u inda sun ga dama baddalu hadhihi da hijara bi hijaratin hiya a'jabu ilaihim ha za su iya canza waɗannan gumaka su kawo wasu gumakan da suka fi burge su fiye da waɗannan ويدل على ذلك قول أبي ذر في حديث إسلامه da gaske abin da ke nuna maka cewa waɗannan gumaka abubuwa ne sanannu a cikin garin makka a cikin ka'aba shine maganar sahabi abu barin likifari allah ya kara masa yadda a cikin kissar musuluntarsa hatta sirtukan nasabil ahmar ya ce da na wayi gari na kasance kaman kamar ainihin wato gunki wanda ya ja saboda jini da aka zuba aka zuba mashi in mun tana eh, kissar musuluntan abu zarrin ita ce kissar nan da take cikin sayin musulun doguwar kissa cewa a abu zarrin da daga can kasarsu ta ainihin wato a inda suke inda kabilar banu gifar suke suka ji labarin musulunci sai turo dan uwan shi zo ya jiya mishi labari da dan uwan ya zo sai bai hada labaran yadda ya kamata ba ya koma ya faɗi irin abin da dama shi aka saba ji cewa wani mutum ne kawai ya ga ce shi annabi ne mutanen gari kuma ba su yarda ba abu zai ya ga cewa to a wannan ba mu samu wata ƙarin fa'ida ba ya tashi ya taho da kai shi ya zo ya kwana a nan ya kwana a nan har ya iso da ya zo ka aba ya zauna yana ya taƙassar khabara yana neman <coughs> labarin manzo Allah sallallahu alaihi har ya ƙarshe suna zama da sayyidina ali sayyidina ali ya kai shi gidansu gidan manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallama ya anshi kalmar shahada to shine sai ya dawo ka'aba zai gwada karfin imanin shi sai ya zo ya kabbara ya faɗi la ilaha illallah sai suka rufe shi da duka mun tana ko suna ta dukan shi wani mai hankali cikin su ya ce ku ba a hankali ku zo dukan wannan dan banu gifarin kun san kuna wucewa da dukiyoyinku da ayarinku ta cikin garinsu kuma kun san mutanen garinsu sun fi ku iya daba da ta'addanci da haka in ku kashe wannan mutumin to kun kashe kun kashe hanyar ku ta zuwa kasuwanci ta lokacin da suke dukan shi inda yake bada labarin cewa kiri na wayi gari ka anni nasabun ahmar kamar ka ce ni gunki ne wanda yake yayi jazar yuridu annahu kana yusiru ahmara min talawufihi biddami yana nuna cewa ya cakuɗe da jini ya yi jazir jikin shi saboda cakuɗewar jikin shi da jini to abin da ibn tamiya yake nufi daga wannan gabar shine ba a yin kwatance da wani abu a cikin al'adar mutane sai yin abin ya zama gama gari kuma gari me yasa har abu zar yake kwatanci da cewa jikin shi yayi ja kamar jikin gunki saboda gumakan da ke wajen an san jikinsa na yin ja saboda jinin da ake zuba musu so wannan fikira ta zuba wa gumaka jini a ka'aba da nufin wai wannan jinin dabba ce da aka yanka don a gama masu to al'ada ce sananniya a jahiliya abin da yake so na mana kenan ina fata muna gana nan jama'a wa fi haka a cikin faɗin Allah da ya ce wa ma biha alal nusri ne akwai fassarori guda biyu game da wannan aya ko wannan bangare na aya ta dan Allah da yake cewa wa ma zubiha alal musbi kuma haramun ne ku ci abin da aka yanka magumaka ahaduhuma ɗaya daga cikin maganganun shine annan nafsar zabihi kana yakunu alaiha ya zama asalin shi yankan ya kasance ne akan gunkin a wajen da gunkin yake aka zo aka yanka jinin ya kwarara akan gunkin kama zakar nahu kamar da muka ba da labari فيكون ذبحهم عليها تقربا إلى الأصنام سيدا مويان كان دا سكي أكان ونن قنكين نيمان كسنشي زوا ga كان يكيس بهكا وهذا على قول من يجعلها غير الأصنام wannan bisa magana wanda suke ganin sanamu daban nusubu daban fa yakunu dhabu alaiha li ajli anna al madhbuha alaiha madhbuhun lil sai yankan da aka yi a wurin an yi ne saboda an yadda a maguzanci cewa duk abin da aka yanka akan wani nasabi to an yanka shi ne don sanani don gunki au mazbuhun laha ko an yanka ne don girmama gunkin wa zalika ta harimu kullu ma dhubiha li wannan yana hukunta ta harimu kullu ma dhubiha li haramcin duk wani abu da aka yanka ba don Allah ba wali annan anna fil buq'ati lahu la ta'asira lahu illa min jihati azzarhi da ghairillah saboda kuma yanka a wani waje ba shi da wani ta'asiri wajen haramci ko halastin abin da za a ci sai in ya zama wannan yanka ya zo ne ta fuskar wurin an yanka ne don ya ba da ma'anar yanka ba don Allah ba asali wuri ne da tasiri sai in ya zama wurin yana hukunta nan da aka yanka to wuri da aka yanka don girmama wani Allah to anan sai ta asirin mahallin yankan ya taso ya haramta ainihin yankan wa inna ma yukrahul mazbuhu fil buq'ati muayyana Kaɗai ana kyamatar da yanka ne a wani wuri na musamman li ha mahalla shirk idan wurin ya zama da farfajiya ce ta shirka fa wa waqa'a zabuhu haqiqatan li ghayri Allah in ya zama haƙiƙanin yankan ya gudanu ne ba dan Allah ba kanat haqiqatu tahrim qad wujidat fihi zai zama haƙiƙanin abin da ake nema na haramta wannan abin yanka ya tabbata a cikin wannan abin yanka wannan shine zance na farko cewa asalin yankan da ake yi ana yi ne don gumaka din wal qawlu thani abu na biyu kuma annal zalha ala nusabi ay li ajalin nusub yi cewa yankan da za a yi a wannan mahallin an yi shi ne don wannan mahallin kama yi ƙalu kama yadda ake cewa a ala zainaba ala zainaba bai khubzin wa lahamin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya auri zainabu yar jahash ya mata walima wadda aka sai gurasa da nama aka raba wa mutane to kaga aulama ala zainaba ba wai akan zainabu a dan zainabu dan auren zainabu ina fata mun gane wannan wa aqama fulanun ala waladihi wana ya ciyar ala waladihi kaga ana ma'anar shi dan ɗansa ya ciyar da ɗansa ba wai ya ciyar akan ɗansa ba ya ba ɗan abinci misali wanda ba fulanun ala waladihi wana ya yi ma ɗansa yanka kamar yanka a kika kenan da ake wani hau zalika da makamantan waɗannan ya zama ala ɗin tana ishara zuwa ga danganta yankan ne ga wannan wurin ba wai yin yankan akan wajen ba mun gane bambancin wannan fasarar da wancan ko danganta ainihin wato alaka a wannan fasara ta biyu wancan ko fasara ta farko yi akan wannan mahallin wa minhu qawluhu ta'ala irin wannan fassarar ta'ala ne kamar fadin Allah da yake cewa wal yukabbirullaha ala ma hadakum wal ala ma hadakum kuma don ku dinga girmama Allah akan shiryawar da muku wato kabarbari da za ku dinga yi wajen yanka dabbobinku da sauransu to kuna yin su ne alama hadaku saboda shiryawar da Allah ya muku ba akan shiryar ba wani abin da za a gani sai a zo hau kanta a yi kabbara kuma gani wa haɗa zahirin alaƙa wani man ya ji alun nasaba nassal asnani wannan zahiri ne akan fasara ce zahiri akan wanda yake lissafa cewa annasabu shine ainul asnab shine gunki din wala munafata baina kaunin zarhi laha babu kuma kore juna babu sabani babu karo da juna tsakankanin kasancewar yankan don gunkin wa baina kauniha kanat talawwasa bidani da kuma kasancewar an jika gunkin da ainihin jinin yankan ma'ana ko a je can wani wuri a yanka amma kasadin mai yankan girmama gunki ko a zo a yanka inda gunkin yake a kwara ma gunkin a sheƙa wa gunkin jinin waɗannan abubuwan guda biyu duka daidai duka ɗaya ne wajen fassara kaga wancan na farkon shine yankawa don gunkin wannan na biyun shine yankawa a kan nafsin gunkin mun gane ne wa ala hadha alqawli faddilalatu zahira ƙarƙashin wannan zancen da hukuncin da ake nema ya bayyana ƙarara cewa yanka abu akan gunki ko kuma yanka abu don gunki ko da ba inda gunkin yake ba duk waɗannan suna haramta cin wannan nama واختلف هذين القولين واختلاف هذين القولين في قوله تعالى على النصب نظير الاختلاف في قوله wannan saɓanin fassarar da aka samu a cikin fassara faɗin Allah ɗinnan da ya faɗa cewa alal misri irin kamar yadda aka samu bambancin fassara ne game da wali kulli ummatin ja'alna man sakan liyadhkuru kurismallahi ala ma razaqahum min al'am wa qawluhu ta'ala da kuma faɗin Allah da yace liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru kurismallahi fi ayyamin ma'alumati alama razaqahum min bainatil al'am waɗannan ayoyi in kun tuna jama'a mun karanta su a baya kuma mun ji fassarorin da ya hakaito mana daga malamai musamman ko a yanzu zamu ƙara ishara zuwa ga littafin tafsiri na al-Imam Ibn Jarir tabari da maganganun da ainihin ya daga sahabbai da tabi'ai da sauran malamai dangane da fassara waɗannan ayoyi ma'ana in ka ɗauki aya ta farko ta cikin ainihin baƙara faɗin Allah da ya ce wa kulli ummatin duk wata al'umma da ka ji labari ko ka sani ja'alna man sakan mun sanya musu man sakan lokacin yanka ko man sakan wurin yanka ko man sakan ibada da take hukunta ayyanka da ana fassara shi da haka li yadhkuru smallahi dan su dinga ambatan sunan Allah alama razaqahum min bahimatil an'am wajen yanka dabba da Allah ya azurta su da ita daga cikin dabbobi da ake cewa bahima su ne dabbobin ni'ima da kuma faɗin Allah wannan aya ta cikin ainihin wato suratul hajj kenan ko wacce ma suratul hajj ne afwan cewa li yashhadu fi alahu. suna yin ainihin wato aikin haji daga cikin abubuwan da suke fa'idojin aikin haji li yashhadu manafi'a alahu. don mutane su je su shaida abubuwan da za su musu amfani sawan wannan amfani goge zunubai sawan wannan amfani samun fa'idar duniya sawa'un samun ilmomi ƙara imani waraka daga ainihin cututtuka na zuciya yin bankwana da sabo da laifuffuka da tsarkakuwa da abubuwa da dama da malamai suka faɗa wa yin smallahi fi ayyamin ma'alumati kuma don su dinga ambatan sunan Allah cikin wasu kwanaki sanannu su ne ayyamu shirki kenan ala ma razaqahum min bahimatil an'am suna ambatan Allah a cikin waɗannan kwanakin akan abin da Allah ya azurta su na ainihin wato dabbobin ni'ima kaga anan ita wannan aya ta zo dan bayani akan fawaid da ke cikin ainihin wato addini na ainihin yanka da kuma aikin hajji wanda a cikin shi akwai ibadar yanka da shi ne ya ce waɗannan saɓanin da aka kawo na fassara kamar na nan ne ba saɓani ne na tabbad ba a saɓani ne na bayyana wujo da malamai suka fassara ayoyin wanda kuma kowane wajihi ayoyin suna iya ɗaukansu wallahu ala fa innahu qad ya yace don kuma ana faɗa ana cewa innal murada bi dhikri ismillahi alaiha idza kanat hadira abinda yake nufi da liyadhkuru ismallahi alama ma razaqahum da kuma fi ayyamin ma'alumatin alama razaqahum ana nufin ambatan sunan Allah idan dabbar tana wurin an shiga da ita harami ɗin, lokacin yanka ta yayi wakila wasu kuma sun ce bal ya ummu zikruhu ambatan Allah ɗin gamamme ne da ajaliha dan dabba fi mabibiha wa ha. sawa'un dabbar tana wajen ko ba ta a wajen bi manzilati qawlihi ta'ala kamar yadda muka ji game da faɗin Allah da yake ce, yukabbirullaha ala ma wal tukabbirullaha ala ma ma'ana ku yi kabbara ga Allah akan abin da Allah ya shirkar da ku wa fil haqiqati mala yace a kashin gaskiya ma'alul qawlaini ila shay'in wahidin fi qawli ta'ala wa ma biha ala nusu maganganan maganganun duka guda biyu tana komawa ne kan magana guda ɗaya dangane da wannan aya ta faɗin Allah cewa haramun ne ku ci abin da aka yanka don gunki ko akan gunki kama kad au ma'ana ilahi kamar yadda muka yi ishara zuwa ga haka in ji malam ibnu taymiya sai malam ya ce wa fiha qaulun salifu akwai wata magana ta uku game da fassarar wannan aya da'ifun amma magana ce mai rauni annal ma'ana cewa ma'anar wannan waje a alasmin nusabi a yanka da sunan wannan gunkin ya zama wannan gunkin ko wannan mahallin bautar kafiran ita ce abin da aka ambata saboda za a yanka nama wa hada da'ifun ibn taymiya yake wannan magana ce mai rauni da anna hadha al-ma'ana hasilun min qawli ta'ala saboda wannan ma'anar ta cewa faɗan sunan gunkin ta tabbata a cikin faɗan Allah da ya ce wa ma uhilla li ghairi Allah duk wani abu da aka bayyana ko aka ambaci ko aka girmama sunan wani wanda ba Allah ba fa ya kunu takriran in ka ce ma zubiya ala nusbi ai ma ala ismin nusbi kuma Allah ya ka fassara shi haka sannan a cikin karatun kuma Allah ya ce wa ma uhillu bihi to ya zama maimai kenan wanda babu irin haka a Qur'ani maimaita abu wanda babu wata fa'ida walakin al yahtamiluhu yace amma fa lafazin maganar cewa wa ma zubiya ala nusbi yana iya ɗaukan wannan ma'anar kamar rawal bukhari fi sahihi kamar yadda bukhari ya roto a cikin asahai ɗinsa an musa bin uqba daga ainihin malam musa ɗan uqba al-asadi babban malami ɗaya daga cikin ainihin wato manyan malaman hadisi da suke da hadisai a cikin dukkanin kutubu sita an salimin an ibn umara musa ɗan uqba yace daga salim ɗan abdullahi ɗan umar kenan ɗaya daga cikin malaman fiqhun madina shi kuma daga baban shi ibn umar radiyallahu ma, abdullahi dan umar yace annahu kana yuhaddithu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma'ana salimu yace baban shi abdullahi ya kasance yana bada labari daga ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annahu laqiya zaid ibn amr ibn nufail cewa annabi sallallahu alaihi wasallama sun gamu wata rana da zaidu dan amur dan nufail wani wato kawun sayyidina umar din nan kawun sayyidina umar kuma kakan mata na umar atika ɗaya daga cikin mutane tsiraru kwarai waɗanda a zamanin jahiliya suka kasance ba sa bautar gumaka yana yi min mutanen makka ainihin jan kunne da tsoratarwa akan abin da suke yi na bautar gumaka duk da yake shi da suke musulunci ba amma ɗan shi ɗaya daga cikin al'ashara ne shine wane sa'idu ɗan zaid sa'idu dan zaidu dan amr dan nufai Allah ya kara mashi yadda shi wannan ɗaya daga cikin al'asharatul bashir bil janna ne ina fata mun gane wannan to wannan mutumin wata rana suka gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi asfala baldahin a ƙasa da wani kwazazzabo da ake ce mashi baldahu wani kwazazzabo ne a ainihin ƙasar makka a hanyar zuwa inda ake ce ma at-tan'im wannan wuri da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya sa ainihin ɗan uwan Aisha ya kai ta da ɗauko harama to ta umara bayan da aka gama aikin hajji ta samu matsala na ainihin jini da ya zo mata to da ya kusa Hamawi ya ce wannan wurin a hanyar zuwa Tana'in yake to a nan wajen manzo tsari sarba yana fita ya je ya zauna shi kaɗai ya tahannas yana tunani yana abubuwa waɗanda ya saba yi kafin zuwan musulunci a matsayin muqaddimat ɗin na musulunci to a lokacin shi ma wannan mutumin yakan fita ya je daji ya zama shi saboda maka ta lalace ana ta kafirci ana ta barna yakan zo ya tsaya a Ka'aba ya ta musu wa'azi ya hana su abin da suke yakan yi taɓa tafiya ma kasar Sham ya je ya samo addinin gaskiya da ya je tare suka tafi da ainihin wato warakatu dan da suka je sai su waraka suka shiga kiristanci sai shi kuma ya ce a shi da zai shiga wannan kiristancin ba shi yana nan yana jiran annabin ƙarshe ne ya dawo ya zo ya dawo makka ya ci gaba da zama haka cikin wannan kunci yakan yi kokari idan ya ga za a kashe wata ya a cikin irin al'adar su wanda suke yi ta kashe ya'ya wa azul banati yakan kwace ya'yan ya kai shi gidansu ya ajiye ya ci gaba da renon ya'ya mata in ta girma ta isa aure sai ya kira uban to ga yarka nan ta girma in kana son a bakka zo ka dauke in baka so don ci gaba da rikita an ce sanda ya mutu a gidan shi akwai 'ya'ya mata sama da guda ɗari irin waɗannan to wannan bawan Allah shine suka gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a daji wa zalika qabla an yunzala ala rasulillah sallallahu an yanzila ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam alwahyi kafin Wahyi ya fara sauka ga manzo Allah faqaddama ilayhi rasulillah sallallahu alaihi wasallam sufratan fiha lahamun manzo Allah yana zaune inda yake bauta ɗin nan sai wasu matafiya za su wuce sai suka ba su kyautan sufura sufura shi ne abincin matafiyi haka ainihin wato malaman hadisi suka fassara kamar malam ainihin wato ibn al-asir a cikin littafin al nihatu fi garib al-hadith wal cewa sufura asali fata ce wadda take round fata wadda ake zuba abinci a ciki to sai zama matafiya ne ke yin amfani da irin wannan abincin sai aka zo ana kiran shi da sunan tafiya din kamar yadda aka saba kiran sunayen abubuwa da mujawara don makwabtaka ma'ana asali kwano ne na fata kamar ka ce misali yanzu a ce kwano takeaway wanda ake yin abinci tafi da gidanka ko ko cikayar so disposable to sai zama an wayi gari suwana da suwana aka sani da shi kamar misali yanzu a nan yankin watakila an san wannan kwanan abincin biki ne sai kawai a dinga ce mashi kwanan biki ko abincin biki ko mun gane abincin biki yawwa kamar yadda misali idan an san wani abinci da wata kabila suka ji ana kiran abincin da sunan kabila ko da ba kabila kadai ke ci ba to shi ne sai aka waye gari ana cewa irin wannan abincin sufaratun dan roba ne amin dan kwano ne na na fata haka da matafiya ke yin shi suna rataye da shi yana dauke da abincinsu da suke yin guzuri to da suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya kici amma sai ya ga bari ya yi ma wannan bawan Allah tayi tayi shi yana da bukata da manzo Allah ya mishi tayi fa aba an ya akula minha sai zaidu shi ma ya kiya ci wannan abincin sun maqala zaidun sannan sai zaidu ya ce inni la akulu mimma tarbahuna ala ansabikum Ya ce da waɗannan mutane da suka kawo abincin ni ma da kuka ganni ba na cin abin da kuka yanka ma gumakanku kaga sai amma sai ce ala sadikun kaga ai bismi sadikun kenan ko wala akulu illa mimma zikra smullahi alaihi kuma ba na cin komai daga nama sai abin da aka yanka shi da sunan Allah wannan hadisi yana cikin bukhari kamar da malam ya ambata wa fi riwayatin a wata riwaya kuma aka ce lahu ga shi bukhari din wa inna zaid ibn amr ibn nufail kana ya'ibu ala quraish dhaba'ihu zaid dan amr ibn nufail ya kasance yana yin Allah wadai da kirista da mutanen makka akan irin yanka da suke magumaka wa yaqulu yana cewa ashatu akuya ce fa khalaqa Allah Allah ne ya halicce ta wa anzala laha minas sama'i ma'an Allah ya wa da akuya ruwa daga sama ta sha wa ambata laha min al kara? sannan wannan ruwa ya tsirar ma da akuyan nan da ya yabanyar da take ci sun thumma na ha ala ghairi ismillah sai ku ji kuna yankawa ba da sunan Allah ba da sunan wani Allah haka yazo a cikin wannan riwaya har ila yau a cikin sahih bukhari inkaran zalika wannan mutumi yana yin wannan magana ne saboda kyamatar da mutane da yi musu ainihin watan jan kunne akan wannan mugun aiki wa izaman lahu da kuma kokarin da yake yi kokarin da yake eh, eh, kuna masu musun haka ku kafirai wa izaman lahu kuna kuma masu girmama wani Allah wa aidan har ila yau fa inna hu ta'ala farin Allah da ya ce wa ma uhilla li ghayri llahi bihi zahiruhu annahu ma zubiha li ghayri llahi zahirin wannan zance yana nufin duk abin da aka yanka ba don Allah ba misli an yi kala kamar a ce haza zabihatun likaza wannan yankan an yi shi ne don abu kaza wani abu can daban bai za ka na haza huwal makasudu idan ya zama wannan shine ma'anar manufas wajen yanka ba don Allah ba fasawa'un lafaza bihi aw lam to daidai wa da abin ya haramta an furta ko ba furta ba wa tahrimu hadha azharu min tahrimi ma zabahu lillahmi wa qala fihi al masih haramta wannan da aka ce an yanka dan wani abu ba Allah ba sawa'un an ambata ko ba ambata ba ya fi karfin haramci da fitowa fili fiye da haramta abin da aka yanka kawai dan cin nama ba dan girmama kowa ba amma wajen yankan ya ka ce da sunan isa almasihu ko da sunan wani can daban wanda ba Allah ba wa haushi. kama anna ma zabahnahu hannu. kama yadda abinda mu musulmai muka yanka na bihi ila Allah subhanahu wanda muka yanka dan neman kusanci ga Allah kamar layya ko hadaya ko aqiqa kana azka ya fi kuwa wa a'azam ya fi girman ainihin wato girmama Allah mimma zabahnahu lillahi fiye da abin da kawai aka yanka don a ci ba, ma'ana ragon da aka yanka shi a kasuwa kawai don a yi balangu shi to wannan darajar nama a musulunci ba ta kai darajar naman ragon akika da darajar naman ragon layya da darajar naman ragon idi ba ragon hadaya ba saboda waɗannan su an ci girma Allah da su ne wancan ko an yanka ne kawai don buƙatar rayuwa to wanda aka ci girma Allah da shi din nan aka sai shi a gun kafirai shine mazubiya alal musulmi wanda aka yanka dan nama kadai aka sai shi a gun kafirai shine wanne ma uhulla bihili mun gane wa alaihi bismillah abinda muka yanka muka kira sunan Allah fa inna Lahi subhanahu bis salati lahu wal miski lahu domin bautawa Allah ta hanyar yi wa Allah subhanahu wa ta'ala sallah da yin yanka don Allah a azamu ya fi girma min al-isti'anati bismi fiye da neman taimako da sunan Allah fi fawatihil umuri a wajen bude abubuwa da aka zo bude yankan sai aka ce bismillah an nemi taimakon Allah wajen a yanka lafiya lau nama ya zo lafiya lau to wannan neman taimakon da aka yi da sunan Allah wajen fara yankan na, darajar wannan aikin ba ta kai darajar aikin yankawa da sunan ibada ba wa kazalika shirku bis salati ghairi hakanan yin shirka ta hanyar yi wa wani Allah sallah wani nisfu da da kuma yin shirka ta hanyar yi wa wani Allah yanka a azamu ya fi girman bala'in zunubi min al-isti'anati bismihi fi fawatihil umur fiye da ainihin wato ambaton sunan wani Allah a wajen bude wasu abubuwa fa idza haruma ma qila fihi bismil masih to in ya zama na ƙasa abinda aka yanka ta hanyar neman taimakon sunan wani Allah a wurin yankawa don bukatan nama kawai shine kamar a zo yankawa a ce da sunan Allah kaga shine adina fiye da wancan da aka yanka don girmama wani Allah to irin wannan a wanda yake adina din in ya zama shi ma ya haramta wanda aka ce bismil masihi da sunan yesu almasihu alaihi salam au zahara ko da sunan zahara wannan tauraruwa venus fali an ya haruma ma kila fihi da ajalil masihi zahara au kusa da bihi zalika aula kenan a ce abinda aka yanka da nufin girmama almasihu ko da nufin girmama zara ko akan nufaci girmamawa ko da ba ambata ba to wannan ya fi ƙarfin haramci kamar yadda wancan na musulunci da aka yanka da nufin girmama Allah da yi ma Allah ibada ya fi ƙarfin zurfin bauta fiye da abinda aka yanka aka nemi taimakon Allah a samu nama to haka wannan ma in ya zama na ƙasan ya haramta shi shine abinda aka yanka da sunan wani Allah to ya fi tsanani kenan a haramta abinda aka yanka don girmama wani Allah ina ba ta mun gani wa yi bayyana laka fa qawli man harama ma zubiha bismillahi bismi ghairillahi wa lam yuharrim ma zubiha da ghairillahi kaga wannan zai gwada maka raunin maganganun mutanen da suka ce abinda aka yanka da sunan Allah aka kira sunan wani Allah wurin yankawa haramun ne amma wanda aka yanka ma wani Allah ba haramun bane ma'ana sun haramta na kasan amma kuma ba su haramta na saman ba kama qalahu ta'ifatun min ashabina wa ghairihim kamar da aka samu su malamai daga cikin ainihin ‘yan mazhabinmu na hanabila suka faɗa haka su da wasansu bal mun ji maganganunsa a baya aiko ya ce kai ba ma haka ba lauƙi da bil aksi la kana auja da aka san haka suka faɗa suka ce abinda aka yanka dan wani allah to da ya haramta amma abinda aka yanka da sunan wani allah bai haramta ba da haka ma suka ce da ya ɗan fi fuskantuwa fa innal ibadatu li ghairi llahi a azamu kufran min al isti'anati bi ghairi llahi domin yin bauta ma wani Allah kafirci ne da ya fi girman kafircin neman taimakon wani Allah wa ala haza ƙarƙashin haka malam ya ce falau bubiha li ghairin lahi mutaqarriban ilaihi mutaqarriban bihi ilaihi la haruma idan aka yanka wani abu ba dan Allah ba ana neman kusanci zuwa ga shi Allah ma fa da ya haramta wayin kana fi ko da ko ya ce a wajen yankawan bismillah kuma gane a ce za a yanka wani abu da za a yi bokanci ko wani kafirci ko wani maguzanci amma a wurin yanka a ambaci suna Allah wannan suna Allah ba zai halasta ba kama yadda misali mutumin da zai zo shan giya ya ce tun da dai ci abinci ne bari ya bismillah ko ya zo cin alhanzir ya ce bari ya bismillah wannan za ta wani tasiri game da canza haramcin haka mutumin da ya zo yin zina ya ce bari ya addu'ar da aka samo ta saduwa da iyalai ba ta mishi wani amfani ba kuma gari saboda asalin nafsul amal din haramun ne to haka da za a yanka wani abu don wani Allah amma wurin yankawan a kira sunan Allah Allah baya su. kama kad ya fa'alhu ta'ifatun min munafiqi hadhihi al-umma kamar da ake samun munafikai a cikin musulmai suke yin waɗannan abubuwan allazina qad yataqarrabuna ila al-kawakibi munafikai irin wanda yake cewa malam gobe da nisa da ire-iren bokaye da mutane ke zuwa gunsu 'yan kasuwa da 'yan siyasa ko mata ko masu raunin imani suna zuwa gun wasu bokaye suna nan kewaye da duk inda musulmai suke zaba. idan ka je wurin su sai ka tarar bokaye ne amma suna iddiyayin su malamai ne ka iya ganin shi da alkur'ani ka iya ganin shi da carbi ka iya ganin shi yana tasbihi ka iya ganin shi yana ambatan wasu abubuwa da suke da alaka da addini amma boka ne yana bautar taurari yana neman isti'ana da aljanu to sai ka ga idan an zo yanka dabbar da za a yi bokanci sai ce a kira sunan Allah shine malam yake cewa waɗannan munafukai ne a cikin musulmai wannan yankan da suke ba zai halasta a ci ba saboda asalin manufarsu maguzanci ke da kafirci zabihi wajen yankansu suna nufatar taurari wal da ainihin turare da suke bayarwa a je a turara mara lafiya ko a turara budurwa da za a mata aure wurin ta mallake miji misali da makamantansu ko a je a tirara rumfar kasuwa don a dinga ciniki ko a je a turara wani turare a gida wai don tsari ko mota don kattai haɗari duk irin wannan abin da suke na maguzanci wani hau zalika da makamantan waɗannan sai ka ji wai sai su ce mace sunan Allah a cikin abu to wannan ba zai halasta wannan abu da suke na maguzanci ba munafunci ne wa in kana ha'ula'i murtaddina ya yace dama kuma karma manta waɗannan munafikan cikin musulmai fa dama kafirai ne la tubahu dhabihatuhum bihalin dama can yankansu su baya halasta ta kowace sura lakin amma baya ga wannan ya yajtanu zabihati mani mani'ani inda an samu abubuwa guda biyu sun hana a ci yankansu abu na farko kasancewar su murtaddai waɗanda suka yi ban kwana da addinin musulunci suka yi baran baran da ake da shi abu na biyu kuma wajen yankan sun yanka da ba don Allah ba kaga yanzu abu haramci biyu ya hau kama a tarar da mushen kare dama kare haramun ne da ransa ko da an yanka sannan kuma kasance shi mushe karin dalili ne akan haramci ina fata mun gane wannan wa min hadal babi malam yace daga cikin irin wannan babu na abubuwan da ake samu haramun na nama da ake yankawa a munafunce ma qad yaf'aluhu al-jahiluna bi makka jahilai alhazai jahilai in suka je kasan makka suna yin wani abu na jahilci sharrafa Allah Allah ubangiji ya daraja makka ya ƙara ɗaukaka ta wa ghayriha da ma a wasu wuraren wanda ba makka ba min azzabihi lil jinni da yi ma yanka daga nan ƙasar ta ta Najeriya jama'a mutane suna tafiya makka su je su irin wannan magudancin ba wai daga kasa su ibn taymiya kadai ko a zamanin sa a yanzu sai ka tara 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati manya wanda suka caci kuɗi ba su so efcc ta ji labari za su ce a je a rafa bakin hukuma ko 'yan sanda ko wani ya yi kisan kai ana so a tseratar da shi ko wani na neman wani mukami ta koyaya yana so samu wannan mukamin sai tura da irin waɗannan munafukan bokayen da ake cewa malamai in court sai su tafi ƙasar makka su je su aiwatar da maguzanci iri daban-daban jama'a ashe ba yanzu kare yake wannan ba kun ji tun zamanin dan ibn taymiya ashe ana yi domin yanzu wannan magana da yake ishara ne akan a zamanin su suma an san wannan zahira ita ce zuwa kasar makka ko wani wuri daban mai daraja a je a yi wani yanka na maguzanci a je a yi wani yanka na kafirci don yin wani aiki da aljanu akan tafi da ainihin ma wasu abubuwa kamar layu ko takaddu a ce mutum ya je yana ɗawafi yana yayyaga su ko ya je ya san yadda zai ya wurgar da ita a cikin ka'aba ko ya je ya wurga a cikin ainihin shibbaki na inda ɗakin aisha yake a madina makwancin manzan allah sallallahu alaihi sallama da shi da abubakar da umar duka ana yin wannan magudancin jaba akwai mutane da suke zuwa su je su kwana a hotel hotel waɗannan da ke kewaye da ka'aba suna hango ka'aba daga wundunan ɗakunansu suna kiran aljanu suna yin tsafi wani ma tsirara wani kuma ya yi luwaɗi a cikin wannan wurin duka don neman duniya kaga duk wannan nau'o'i ne na irin waɗannan abubuwan da ibn timiya ke ambata a nan cewa jahilai suna zuwa ƙasar makka gari mai daraja mai tsarki suna aikata irin wannan magudancin ubangiji allah ya tsare mu ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم yace dan haka ne ma aka ruwaito wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wai annahu naha an zaba'ihil jinni annabi alaihi salatu wasalam ya hana ainihin yanka wanda ake ma aljanu zaka ji ya kawo hadisi da sai ga tamrid tun farko hadisi ne na ƙarya ma ba wai da yake kaɗai ba haka mal albani ya ambata a cikin lambar hadisi na 240 a cikin littafin da hadisi da'ifa والموضوع وآثارها وآثارها السيء في الأمة لك حديث بيتبت لك من الله صلى الله عليه وسلم shi الإمام البيهقي يفتد شيء أسكن سنة الكبرى لإسناد Mursali مرسلين sannan kuma ibn hibbana ya ruwaito shi a cikin ainihin wato littafin shi da yake magana akan abdu'afa shine al na kenan hadisi ne da'ifi insha Allah ko kuma ma fiye da da'ifi na ƙarya ne wa yadullu ala hadhihi al-mas'alati ما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مواضع الأصنام Da cikin abin da ke bayyana wannan shine abin da ya gabata a baya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yanka a wurin da da ana aje gumaka ne wa mawadi a ayadil kuffari da wuraren da kafirai suke biki wuraren da kafirai suka saba nan ne wurin bikinsu nan ne inda suke taruwa a zamanin jahiliya to nan ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana aje a yanka a wajen Wai billu ala zalika aidan daga cikin abin da ke nuna wannan haƙila yau ma rawa abu dawuda fi sunani riwaya abu dawuda a cikin asunan ɗinsa inda ya ce haddasana harun ibn abdullahi qala haddasana hammad ibn mas'ada an auf an abi raihana an ibn abbas radiyallahu anhuma qala daga ainihin wato abu raihana tabi'in hadisin kenan wanda shine abdullahi dan makar albasari wannan mutumi ya ce daga ibnu abbasin allah ya kara mai ibnu abbasin ya dashi da mahaifinsa ibnu abbasin ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an mu'aqaratil a'rab manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mu'aqaratul a'rab قال Abu داود أبو داود يتي غندر أوقفه على ابن Abbasin. gundar a cikin riwayarsa muhammad ibn ja'far gundar a cikin riwayarsa to shi yana dakatar da hadisin ne akan ibn abbas ma'ana lafazin shi mawqufi ne sai dai wannan hadisi ya tabbata babu matsala domin ziyada ce ta amintacci shi rafu din abinda yake nufi da mu'aqaratul a'rab sai zai bayyana mana ita amma ta cewa abinda yake nufi a zamanin jahiliya dan nuna isa da alfahari maguzawan jahiliya sai su sha alwashi cewa in ka isa ni da kai kowa ya yanka raƙumi ɗari a cikin garke shi mu talauta juna mana yin yadda ake yi da a ce in ka isa ni da kai mu ya gari gunan mu na sallah a ga waye zai yi asara ko a yaga kuɗi ko wani abu makamanci haka ina fata mun gane wannan shine mu'akara barnatar da dukiya don wani alfahari don Allah wani bai isa ba to a jahiliya suna yin wannan malam yace wara wara Abubakar ibn Abi Shayba fi tafsirihi haddathana waqi'un an ashabihi an Auf al-Arabi an Abi Rayhana qala Abu Rayhana yace sa'ila ibn Abbas an mu'aqarat al-Arabi an tambayi ibn Abbas game da irin wannan abu da ake cewa mu'aqara tsakankanin mutanen maguzawa na jahiliya bainahuma faqala sai ce inni akhafu an takuna mimma ahalla li ghayri Allah bihi ni ibn abbas ina jin tsoron kai ya zama na daga cikin abin da aka daga sunan wani wanda ba Allah ba wajen yanka shi to kaga kenan yanzu wannan riwaya daga abu raihana shi ma ya kawo ta matsayin mawqufi ya fatawa ibn abbas dama akan samu haka ibn abbas wata rana ya ambaci magana daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana kuma ya bada fatawa da ita a matsayin magana shi sai zama kowa ya ruwaito abin da ya ji ina fata mun gane wannan jama'a warawa abu isaka ibrahim ibn abdurrahman duhail fi tafsiri duhaimu ya ruwaito a cikin tafsirin sa wani babban malami daga cikin malaman da suka ainihin karantar da su imamul bukhari kenan yace haddathana abi قال حدثنا سعيد بن منصور الربعي بن عبد الله jarudi الجارودي قال سمعت الجارود قال كان من بني رياه wannan mutum mai suna abdullahi dan jarud ya ce ya ji baban shi mai suna ainihin jarud ibn abi basra albasari kenan jarud ya ce a cikin ƙabilar banu wasu daga cikin ainihin wato dangin ainihin yarbu'awa kenan taimawa larabawa ne akwai rajulun yuqal lahu ibn wasil sha'ir wani mutum mai suna ibn wasil wanda ainihin mawaki ne shine suhaim ibn wasil kenan ar-riyahi mawaki ne muhadarami ya rayu a jahiliya kuma ya riski ainihin musulunci wannan mawakin na fara a alfaras daki galiban sha'ir shi da baban faras daku wannan mawaki da gaske shahararrun mawakan zamanin banu umayya to uban shi sunan shi galibu bin sa'a at-tamimi shi ma mawaki ne an ce wannan mutum yana da ainihin uh, kamar da ibn hajar ya ambata yana da suhuba shi galibu bunu sa'afa adam yana da suhuba ya riski manzala sallallahu alaihi Salama to wannan mutum baban farazdak ne farazdak mawaki shahararre da shi da wancan mutum mai suna uh, suhail bin wasil bin wasil sai suka yi wa junansu uh, munafara shine suka yi wa junansu kai baka isa ba ƙarya kake baka isa ba har ta kai ma a zo a tsaya kowa na ambatan darajojin shi suna yin wannan a jahiliya kamar yadda 'yan tauri suke yin kirari su fito fage kowa yawa kan shi kirari ya ambaci irin tsabaragen taurin kan da yake da shi da iya shegen da ya iya da karin maganganu da zai yabi kanshi da su wannan shine munafara a jahiliya suna yin shi sosai jama'a ina fata mun gane wannan to da suka yi wannan munafara bima'in bizaril kufa a wani kusa da wani ruwa a bayan garin kufa kama a ce bakin wani kududdufi ne ala an ya akira haza mi'atin min ibili, to da munafara kirari ya kai kirari sai aka ce to in ka isa dan kaza kaza kazanka in ka isa ka yanka raƙumi ɗari kama da ɗan tauri ce wani ka isa birma ga tawukan ka yanka da ita ka isa ma'ana za a yi sa mutum a cikin wani challenge a kawo maka ƙalubale a kawo maka tahaddi aka ce to in ka isa ni da kai kowa yanka raƙumi dari a cikin raƙuman gidansu wa hadha mi'atun min ibli kai ni in yanka dari kai ma ka yanka dari idza waradat al-ma mu tsaya anan in raƙuman nan sun zo shan ruwa anan din mu yanka su falamma waradat al-ibla al-iblu al-ma'a yayin da waɗannan raƙuma suka zo wajen ruwan kama ilaiha sai waɗannan mutane guda biyu suka miƙe bi asiyatihima kowa da takobinsa faja'ala yansifani araki raƙi biha suka dinga yanka wuyayen waɗannan raƙuma na suka dinga sarar raƙuman ba ji ba gani kaji magulanci jama'a wannan fa a zamanin musulunci aka yi shi an riga an shiga musulunci aka yi wannan fakarajan nasu alal humurati wal bidali sai mutane daga cikin garin kufa suka ji labarin ga nama can gaban za raƙumi ɗari biyu da su can gaban za a bayan gari sai kowa ya hawo jake shi kowa ya hau alfadarinsa kamar yanzu a ce masu babura masu keke nafe masu motoci kowa ya ruga a guje zai ɗebo abin da ya samu yuridun hamla suna so su je su ɗebo lodi wa aliyu radiyallahu anhu bil kufa to kaji zamanin sayyidina na arena kasar kufa bayan ya baro kasar madina ya dawo kufa da zama kenan zamanin halifance shi zamanin rigingimun nan da aka yi ta yi na siyasa ina fata mun gane wannan fa kharaja ala baghlati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama al-bayda sai fito ya hau wannan ainihin alfadara fara wadda da manzon Allah ne ke hawata a rayuwarsa sallallahu alaihi wasallama wa huwa yunadi na ali ya taho yana shela yana cewa ayyuhan nas la ta'kulu min luhumiha ya ku musulmai kada wanda ya sake ya ci wannan nama fa innaha usilla biha li ghairillah dan an yi ne dan daga ambatan wani abu wanda ba Allah ba dan alfaharin kansu suke yi ko to ba za a ci ba na wata mun gane wannan jama'a fa haula ishabut sahabat ka kaga sahabbai ga su sayyidina ali wannan wannan wannan magana zaka iya samunta a cikin tafsirin ibnu kasir ma ila yau da tafsirin ibnu abi hatim duka sun kawo wannan kissa karkashin fassara waɗannan ayoyi da suke magana akan halasci ko rashin halarcin nama kaza ko nama kaza ina fata muna ya jama'a sayyidina ah, ali shine ya wakilci yanzu ra'ayin sahabbai kenan anan ko mun ji ra'ayin Abdullahi dan Abbas shi ma ko kaga waɗannan guda biyun malamai ne daga cikin sahabbai shine sai mala yace fa haula sahaba to kaga sahabbai kenan kad fassaru ma qusida bi dhabhihi ghayra Allah sun fassara duk abin da aka nufa ci girmama wani Allah wajen yanka shi sun fassara shi dakhilan ya shiga cikin fima uhilla bihi li ghayri Allah ya shiga cikin abin da aka yanka ba dan Allah ba fa alimta أن الآية لم تق... لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله kaga kenan yanzu ka fahimci cewa wannan aya bata takaitu akan lafazin da kadai aka ambata wanda ba sunan Allah ba bal ma da bihi taqarrubu ila ghairillahi hadda duk wani abu da aka yanka da nufin neman kusanci zuwa ga wani Allah ko da ba a ambaci wani Allah ba fa huwa kadhalika shi ma haramun ne wa kazalika ma wa kazalika tafasiru irin wannan fassarar haka kuma tabi'ai suka fassara manya-manyan malaman tabi'ai irin fassara suke na irin ta sahabbai ala anna ma zubiha ala nusabi huwa ma zubiha li ghairin cewa duk abin da aka yanka ba dan Allah ba aka yanka akan wani gunki to yana daga cikin abin da aka yanka ba dan Allah ba a daidai wannan wajen jama'a a cikin littafin ma'alin sunan na limamun khattabi da yanzu sharhin wa riwayar da abu dawuda ya fito ya fitar mai kama da wannan sai ya ce daga cikin abin da yake ɗaukan wannan ma'anar har da abin da yake gudana a zamanin su kenan ya ce akwai majarar bihil adatu min zabihil haiwani al'ada ta gudana a zamanin su khattabi ana yanka dabbobi bi hadaratul muluki aw idza waradu baladan liziyara wani abu makamancin haka ya faɗa cewa idan sarakuna suka zo ko wasu shugabanni suka zo wani gari sai a zo gaban shugaban a yanka wata dabba da nufin ana so a girmama shi mun yi kiwon wani katon bujimi muna jiran wani gwamna ko wani malami ya zo garin mu ziyara ko ya zo mana wa'azi to idan ya zo a gaban shi sai mu ce to za ta malam ka zo ga dabba da muka tanada musamman dan kai sai a yanka ta yana tsaye da sunan ana girmama shi imamun khattabi ya ce wannan ma mazubiya da gairin layi ne ba za a ci na ba ta mun gane wannan yana cikin tafin ma'alimin sunan da aka jama'a mu kiyaye wannan wannan kun ga yana daga cikin zari'a da shaidan na iya labbasa wa mutane Madauka muna yin menene yanzu tarbar baki ko ko har mu ma ya annabi ibrahim ma ya yanka ma bakin shi mai dan maraki da ya ka wannan umuru kuma gane wannan amma sura ya bai ba da labarin shi ne idan wani babba ya zo sai a je da shi inda dabba take ya tsaya a yanka ana girmama shi kamar da misali in wani babba ya zo misali yanzu za a ce 'yan makaranta su zo su tsaya su bi layi a titi ko gwamna zai wuce ko 'yan agaji ko 'yan castelia ko 'yan ko 'yan wane ne ba su su tsaya suna mashi fareti kaga girmama shi suke yi yanzu wannan faretin ana yi idan girmama shi ya bambanta da faretin da suke na training da yamma a barikinsu to haka ba wai an hana idan za a yi bako a je a mai yanka ba amma kar a yanka da sunan wannan yankan girmama shi ne kuma a zamaninsu ga alama wannan abin ya yadu a cikin mutane sa kattabi ya kawo shi na fata mun gane wannan to wannan mu ma sai mu kiyaye a yanzu jama'a dan tabbas wannan na daga cikin zara'i da shedan ke iya labbasa wa mutane ta hanyar amfani da umumat cewa ai ga annabi ibrahimu da suka zo suka zauna fa malami fa an ja bi ijlin hamid ba a dade ba kun sai aka zo da dan maraki an riga an soya shi ya zama nama kaga an je an yanka ne dan a musu walima dan a musu liyafa amma ba an yanka ne dan a girma masu ba dan ya zama yankan girma masu bane annabi ibrahim ya fi karfin haka shine shugaban masu tauhidin duniya gaba daya ina fata mun gane wannan malam yace na'am ko da mene eh. Eh. Eh. shine an kai shi wurin dabba don girmamawa ko kuma kura ba kai shi wurin dabba ba ana kudurta cewa wannan dabbar an yanka ta ne don girmamawa ne don ba shi wata daraja ta musamman ba wai don sama mashi da nama da zai cewa ka gani bambancin samar da nama ya halasta don liyafa amma a ɗauka wannan yankan da aka yi to fa nuna darajar wannan bawan ne to wannan haramun ne yawa yana nan ko baya nan yana nan a wajen ko baya nan ya zama da ka jin labarin ga yanan ya isa shi to aje a yanka wannan dabba dama mun taje ta ne musamman kawai da shi to ba haramun ne wannan magudanci ne na'am eh eh نعم eh a kama karo da motocin ok zama kun ji wata sura ta yadda ake abin a zamanance kuma wai motoci masu tsada a abuja sai a zo a kama karo da su yan kanana ta tafi ko yan kanana ta mota wani sai ka karba ya zama yan fashen mota kenan surori ne na kafirci da barna da kullum shaidan ba zai gushe ba yana kawo mutane nau'o'insu gwargwadon zamani da gwargwadon batar da mutane suka da nisansu da ainihin ilimi na addini Allah ya tsare mu warwina fi tafsiri mujahidin al-mashhur anhu sahih min riwayati eh, ibn abin zaihin fi qawlihi ta'ala yace mun samu riwaya a cikin tafsirin mujahid shahararre kuma ingantaccen tafsiri daga malam mujahid cikin tabi'ai kenan Allah ya mishi rahama riwayar ibn abin zaihin daga shi ainihin malamin tafsirin faɗin Allah da yace wa ma zubiha alal musubi qala sai malam mujahid yace kanat shijaratun hawla al-ka'aba yuzbahu ha ahlul jahiliya akwai wasu gumaka da aka kewaye ka'aba da su mutanen jahiliya suna ma gumakan yanka wa yubaddiluna ha idza sha'u bi hijaratin a'jaba ilaihim minha wata rana kuma suka ga dama kan sai a cire waɗannan gumakan sai a kawo su a ƙara kafa da kasan mata na canza labulan ɗakin su da kujeru da kayan abinci da kayan kaza to haka kawai suke yi azan mata kawai idan suka samu kudi suka rasa abin da za su da su sai a je a siyo sabon kujera a sai da tsohuwa a sai sabon kafet a sai da tsohuwa a canza tv nan a canza wannan can to haka kawai suke waɗannan gumakan aka aje su aka ga an saba da su yanzu kuma ba a ganin wani darajar su sai a cire su a je a siyo su a kafa wannan tafsiri daga wane daga ainihin wato malam mujahid daga cikin tabi'ai yana so ya kawo mana ne cewa ya kawo mana nasoshin maganganun tabi'ai din yanzu mun ji daga mujahid ko sai kara cewa warawa bin abi shaiba haddasana muhammad bin fudailin an ash'afa an al-hasani to kaji fassara kuma daga al-hasan al wa ma zuriya ala al-musri malam hasan basri yace huwa bi manzilati ma zuriya li ghairi allah ma zuriya ala al-musri tsaye yake da abin da aka yanka ba dan Allah ba wa fi tafsir qatada al-mashhur anhu hakanan an wato daga qatada shi ma tafsiri shaharai daga gare shi cewa wa amma ma gubiha ala nusri fan nusbu hijaratun kana ahlul jahiliya ya abudunaha wa yadhbahuna laha yace an nusb din nan wato kirare ne da duwatsu da gumaka waɗanda mutanen jahiliya suke bauta musu suke yi musu yanka fana Allahu an zalika shine Allah ya hana wannan wannan ibnu jarir ya fitar da shi a cikin tafsirinsa haka waɗancan na baya din ma wa fi tafsir ali ibn abi talha haka tafsirin malam aliyu dan abi talha al-hashimi daga cikin ainihin wato manyan malamai ne a cikin ainihin tabi'ai ko atba'u tabi'i babban malami ne Allah ya gafarta mishi ya rasu jira da shekara ɗari 143 an ibn abbas daga ibn abbas yace an-nusbu asnamun kanu yadhbahuna wa yuhilluna alaiha wato waɗannan nusub wasu gumaka ne kanu da suna yin yanka wa na alaiha suna ambatan sunan waɗannan gumaka su ne musu yanka kuma suna girma masu. Raga yanzu ya kawo mana da ya ce sahabbai mun ji daga sahabi ibn abbasin da kuma sahabi aliyu manyan malamai biyu a cikin sahabbai sun wakilci fassarar sahabbai ko sai kuma ya ƙara kawo mana daga ainihin wato tabi'ai akalla ya kawo mutum hudu ko biyar mun ji daga ainihin mujahid daga alhassan albasari daga ainihin kuma katada sai kuma wannan aliyu dan abi talha alhashimi kaga mutum nawa kenan mutum hudu ya kawo mana fassarar tabi'ai kenan kuma yanzu to waɗannan kuma humul qaumu su ne mutanen da ake dogara da su da maganganun sa'o'insu ko 'yan zamaninsu dai ana so a fassara alkur'ani yadda Allah ya saukar da shi na fata mun gane wannan waɗannan kuma sun yaka samu wasu ɓatattu suna kyamatar da mutane game da bin tafarkinsu saboda zindikanci da tsabaragen jahilci da kwancewa kai don na farko akwai akwai tukuna. sai mutum ya kai ɓatacce na nuna wa sarki a cikin musulmai sannan zai iya farda cewa a kyamaci salaf a kyamaci masu danganta kansu da salaf wannan babu mai ambata haka ce batacce nawa inda ɓatattunan su ne 'yan shi'a su ne khawarija su ne mu'tazila to duk wanda ka ji yana irin wannan zaka same shi da wata akida daga cikin akidan waɗannan mutanen kalla da kyau mecece akidan mu'tazila da ta shahara yanzu ga masu wannan maganganun ƙaryata hadisai mutawatirai da ke magana akan dawowa Isa alaihi salam da Mahdi ina fata jama'a mun gane domin ɓata ce tana shiga cikin junanta to kun ji kuma yanzu ya sake ɗauko magana cewa wai a saki zazzaki saboda kasancewa dama bata ɗan uwar juna ce duk inda aka yi aka kawo sai sun samu da za su haɗu da juna me ya dalilin shi wai saboda ka a ce gwamnatin gwamnatin zalunci ce to in yana son kar a ce gwamnatin ta zalunci ce me yasa yake cewa zalunci ce shi ai da sai ya shiru kai fara waye kai shi suka gwamnatin a yanzu arna baƙaƙe wanda ba su taɓa kallon gabas ba ba su kai shi suka wani gwamnatin ba yanzu amma kuma yana ba gwamnatin shawara ka saki wannan zindikin da ake ce zazzaki wai don kar a ce gwamnati ce ta kai yanci ɗan adam to ji abubuwa biyu sun bayyana jinin zulanci da kuma yin wala'i ga shi'a ina fata mun gano wannan jama'a asiri ne ke tonuwa na batar da wannan mutum yake a kanta sannan abu na biyu daga cikin abin da ke sa mutum ya soki bai salaf baya ga tsabar zindikanci da aki da bata shine sai ya zama kuma akwai jahilci bai san suwaye salaf ba bai san su wane ne ake hujja da maganganunsu ba bai san ka'ida addininsu ba wannan kuma abu ne wanda yake a fili ga duk wanda ya saurari maganganun wannan gabotar ya san haka abu ne a fili jan baki baya jawuwa karanta sunayen mutane baya karantuwa fassara ma'anonin lafizan mutane baya fassaruwa to ina mutumin da yake wannan ta tabirzar zai ce a ya san salaf yi haɗa shi ma da salaf ina fata mun gane wannan sai kuma motsuwa kwancewar kai da za ta bayyana maka a cikin tuka da warwaran da ke cikin maganganun shi yanzu zai faɗi magana kafin minti uku ya warware ta tunda mutumin da yake ta ihu yana kururuwa cewa abu malu an jima kuma kaɗan sai ka ji ya ja hadisi ya ce annabi ya ce kaza to ya ganka da annabi kuma yanzu ka ce maliku kawai za a ji kar abu annabi bin faɗan magana annabi shaidawa bala'i to yasa kake faɗanta da ya kamata a ji gaba ɗaya haka gama tafsirin ka ba za a taɓa jin ambatan wani abu daga manzo Allah ba sai a gane da gaske lalle kai majnunu malikin kai mahaukaci ne wanda haukakka ita ce maliku ina ba ta mun gane wannan Allah ba ya tsare mu daga irin wannan bata kuma bata irin wannan a ce daga wani daga gidan musulmai gidan malamai gidan wani babban basalafan malami wanda muke takama da shi a ƙasar nan kaga wannan shine a ce akuya ta haifi kari kenan har ga zai ma asara ga masu wannan garken kuya ta haifi kare Allah ya tsare mu fa in kila qad naqala isma'il ibn sa'id qala sa'altu ahmad amma yuqarrabu li alihatihim yadhbahu rajulun muslimun yace in aka ce ai gashi malam isma'il dan sa'id ɗaya daga cikin ɗaliban imamu ahmad an ruwaito cewa ya tambayi imamu ahmad cewa ina hukuncin abinda kafirai suke yankawa don girmama kafircinsu da allolinsu amma sai suka ba wani mutum musulmi yanka musu ƙara sai ahmad ɗanbali ce la ba su bishi babu laifi ƙila sai a ba da amsa a ce inna ma ƙala ahmadu zalika imamu ahmad ya faɗi wannan ne musulma iza zaba hu sammallaha dai saboda musulmi bisa ɗabi'arsa in ya yanka to zai ambaci sunan Allah walam yaqsid dhabhahu li ghayri Allah musulmi ba zai nufaci yanka abin da wani Allah ba wala yusammi ghayrahu musulmi ba zai ambaci wani Allah ba bal yaqsidu bidda ma qasadahu sahibu shati musulmi zai nufaci akasin abin da mai akwai ya nufata ne fatasiru niyyata sahibu shati la sai niyyar mai dabbar ta zama ba ta da wani tasiri والذابه هو المؤثر في الذبح wanda ya mubasharanci yankan shine yake da tasiri akan abin yankan yana so ya fassara yadda za a ainihin yi ta'awilin waccan fatawa ta Imam Ahmad wanda zahirinta kamar ta saba wa dukkanin maganganun da aka ji a bayani cewa ana nufin shi musulmi in dai shi yanka ba zai ambaci sunan Allah ba zai ambaci wani Allah ba kuma ba zai nufaci wani Allah a wurin yankan shi ba sai ce da dalilin annal musulman lau. wakala kitabiyan fi zabihi ma alaiha ghayra lahi lamta bai. dalilin wannan ku ne da musulmi zai ba wani kirista dama ya yanka mashi ragon layyan shi ko na hakika ko makamance shi sai zama wannan kiristan ya yayi ambato na wani Allah wurin yanka ba za a ci ba da za a ce a da asalin naman na musulmi ne ba Tun da asali musulmi ya mallaki dabba wannan ma'aikaci ne kadai na aikin yankawa a ci to haka can ma za a ci ba za a lura da asalin dabbar ta kirista ba ci. a wanda ya yanka shi ke da tasiri wanda ya mubasharanci yankan ba wanda ya mallaka ba wani haza lamma kana zabahu a ibadatan fi nafsihi shi yasa saboda shi asalin yankan bauta ce a karan kare kariha aliyu radiyallahu anhu wa gairu wahidin min ahli ilmi minhum ahmadu fi ce ni anhu aka samu imamu ahmad kafin shi sayyidina ali Allah ya kara masa yadda da kuma wasu malamai waɗanda ba shi ba da kuma ainihin imamu ahmad a ɗaya daga cikin riwayoyi da aka samu daga gare shi dukkaninsu suka kyamaci an yi kilal muslimu fi zabihi nasikatahu suka kyamaci musulmi ya wakilta wani kirista ya yanka mushi dabba li'anna nafsar zabihi ibadatun badaniya saboda shi kai shi aikin yankan aiki ne na bauta da ake yi da jikin jikinka mislus salati kamar yadda sallah bauta ce ta jiki wali hara takhtassu bi makanin wa zamanin wa nahu zalika da haka ya zama sallah da yanka na bauta ake keɓance su da lokaci da wuri da abubuwa makamantan waɗannan bi khilafi tafriqatil lahani banda raba nama bayan an riga an yanka kamar fiɗa da dafawa da sauransu da rarraba shi da yin waɗannan fa innahu ibadatul maliya wannan bauta ce da ake yi ta kuɗi kuɗinka ne da ka yanka naman ka sai dabba ka yanka ko kai kiwonta ka yanka kuɗinka ne za ka rarraba wa ainihin wato mabukata wali hadha ulama'u shi sa malamai suka yi saɓani? fi wujubi takhsis ahli al-harami bi luhum al-hadaya al-mazbuhati fil haram akan wajabcin shin hadaya da aka yayyanka lokacin aikin haji shin za a keɓance naman ne a raba shi kaɗai ga mutanen da ke rayuwa a cikin harami ko ko ya halasta a ɗiba a kai wajen harami kamar yadda a yanzu misali ake ɗiba a kai ƙasashen da suke da talauci da makamantansu ko inda ake yaƙi yanzu naman da ake yankawa jama'a na hadaya a harami nama ne mai matuƙar yawa ga duwanda da ya sani ka duba yawan alhazai dai misali wani lokaci akan samu alhaji miliyan biyar wannan ma wanda suke da rijista kenan suka shigo bisa doka to ka kaddara misali mu ɗauka ma kowane alhaji na yanka dabba guda kaga kenan akwai akalla dabba miliyan biyar kuma wasu alhazan suna yanka fiye da haka sannan babu wani alhaji da ke cinye naman da yanka wani ma baya gani mafi yawan mutane ma ba sa gani to wannan naman sai ya zama yana yin kwantai a rasa da ra'ayi da shi shi da ake ɗiba a kyafe shi a sanya injina su busar da shi ko a sanya shi cikin kwalaye na firiza sai a ɗiba ta kai ƙasashen da ake ganin suna buƙatu to asali akwai saɓani a fiƙe hance game da halascin yin haka halascin shin za a fitar da shi ko ba za a fitar da shi ba saboda ibada ce wadda take ta jiki tana da wuri da lokaci lokacin shine lokacin nan na ayyamin ma'lumatin ko to wurin kuma shine harami to shin bayan an yanka a iya fita da naman daga haramun ma'ana kamar yadda bai halasta a yanka a wajen harami a shigo da shi ba ko ya halasta bayan an yanka mutum ya ɗauko ya taho da shi gida guziri ko a ɗauka kai shi sadaka wani waje ya ce akwai saɓani tsakanin malamai wa in kana sahihu takhsisuhum biha ji kuma wata sabuwa ya ce duk da yake magana mafi inganci a gun shi zan taymiya to shi ne mutanen harami kaɗai suka keɓantu da wannan nama wannan haka yake a mazhabin hanabila jama'a ga garanta muguni na ibn sun yi waɗannan maganganu amma yanzu a zamanance malaman wannan zamanin suna ba da fatawa da aka san haka ba don kai ba saboda lura da cewa kan manta mutanen kasan makka hanabila ne mazabinsu amma suna da malamai ko malamansa suna rayuwa a zamaninsu ba sa rayuwa irin rayuwar jimudi da ake so mu mu yi a nan don waɗannan masu wannan a haɗin suna cewa a zauna kar a faɗi komai ma'ana duk abin da ya taso ba mu da hukuncin shi sai dai kawai mu zauna mai ta kuka ko mu jira kawai ya halaka mu kabaya da suke tasowa waɗanda babu magana a kansu a cikin fikihun malikiyan da suke da awa sai an bi ba su da amsa a kansu kenan suna nan kuma bil asharat bal bil mi'at kullun za a samu wata mas'ala wadda take buƙatuwa zuwa maganganun malamai take buƙatuwa zuwa ga malamai su fahimci mai ce ita sannan su ɗauko ƙa'idojin shari'a maqasid na fikihu maqasid na ibada ƙa'idojin usul fikihi su nemo wani abu da su yi kiyasi a kai sai su bayyana wa mutane da ke yayi a wannan zamanin hukuncin wannan abu gwargwadon wannan zamanin gwargwadon da ya kamata ake tunanin addini zai kalle shi wannan akwai shi a cikin fikihun da in ka karanta mazabin Abu Hanifa ka san suna yin haka abin da suke cewa al-fiqhul iftiradi to dan haka a wannan zamanin duk da asali fatawa da tafi inganci shine talakawan Makka da sauran harami su ya kamata a bai wa sadakan wannan nama to yin sai aka wayi gari mutanen da za ka yi kyara suna talakawa kasan maka ba su da bukatan wannan nama babu wanda yake da bukatar shi da aka sai zama aka yi kiyasi akan zakka cewa zakka asali a ba da ita a garin da aka fitar ko to aka wayi gari garin da aka fitar ba garin talakawa bane wa za a ba ba wanda za a ba yanzu ka je abuja misali yanzu munan da ake koko da kosai jama'a ka duwa gaida mutane suke taruwa a cikin makarantar nan suna kokowa kan koko da kosai koko da kosai to irin wannan koko da kosai ma talakawa kenan fa a wani masallaci da muka taba yin shan ruwa muka eh, lokaci ya kai mana na shan ruwa ba wai an gayyace mu shan ruwa ba a cikin abin nan mai tama a nan wuse abincin ne gashi na aje shi ba wanda zai ci an rasa wanda saboda kowa a wurin akwai wadata ko kuma tsabaragen girman kai ma to kaga irin wannan abincin yanzu idan mai shi na sai ya samu lada dole sai dai ya dauka ya fito da shi yanya ko maraba ko eh, zuba diye-diye inda talakawa suke ko nan yanzu sai ga ana wawa ma ana abin nan amma a can ba za a ci ba wala haka muka je wani masallaci wata ranar jama'a shinkafa an aje ta rabin buhu buhu ga sunan an kulla da yawa amma lokacin ma azumi ya kusa ashirin ba samu da an saba in an ganga ce da Allah ka dauka yace ce shi baya su a cikin Abuja saboda kowa a wurin wadatacce ne to kaga a irin nan dole a ɗauki abu a kai wani waje to haka zakka ko idan mutanen wani gari suka wadatu da ita sai a warware wannan ka'ida saboda bayan fitarwa kuma akwai bayarwa duk bangare na ibada to bayarwa kuma ana ba ma wanda ke da bukata ne ko bai halasta zaman baka da bukata ma karba ba to sai aka ɗauki wannan nama aka yi kiyasin shi akan zakka cewa in mutanen gari kaza ba su da bukata ya zuwa ga zakka sai a kai gari na gaba su ba su da shi a kai gari na gaba haka dai ha samu wanda yake da bukata to shi yasa malamai suka halasta a yanzu a kwashi naman hadaya a kai shi wani gari gwargwadon bukata don mutanen makka ba su da bukatar shi Allah ya wadata su sarakunan kasashensu suna musu abin da ya kamata kamar da malal albani ya ambata wata rana kuma Allah ya karfa musu addu'a annabawa shi suka bi ko ina ba ka taba kwatanta kanka da su ba ko kun fi su arziki zaman lafiya da abinci da natsuwa za a ga mutumin maka fa jama'a wani fa baya yin wanki wanki wannan kauyanci ne a maka in ya sa riga ta yi datti kawai sai ya cire ya sa a bora ya je sai wata sabuwa kawai sa ta mishi sauki wallahi aka suke mafi yawan jallabe da ake kawo mana da sunan gwanjo sawa ɗaya aka musu wallahi wani ya saka ta kwana uku a jikin shi kawai sai ya cire ya sa riyal biyar kawai sai wata ya saka ya mai sauki za ka je gida kai kwana da kwanaki ba ka taba jin wayoyin girki ba ba sa girki ga kicin ga komai an shirya ma ba a girki don an tashi ta abinci za a ɗauki manyan kururi a je hotel kawai a siyo ya fi musu sauƙi da za a zo su ɗinɗuba ɗinɗuba da inda ka sa ana gina su wato eh, angulka ne kamar sai ko ce garin daɗi ina nesa بخلاف هذه الصدقة فإنها إبادة مالية محضة سابان ونن صدقة ودبا هدايا با إبادة تدوك ياكو سورة فلهذا قد لا يؤثر فيها نية, نية الوكيل ده هكا نية وند أكا وكيلتا بعد التأثير جوانا إبادة على أن هذه المسألة المنصوصة عن أحمد muhtamila tare da cewa wannan mas'alar da aka kawo daga Ahmad cewa ya ce babu laifi idan Kirista suka ba musulmi yanka a ci koda wannan yankan sun yi ne da nufin girmama allolinsu ya ce amma fa tana da matsala da za kamata a tsaya a duba don mun ji nasoshi ƙara daga gare shi wanda suke akasin wannan fahaza tamamul kalami fi zaba'ihim li ayadihim ibn tamiya yace wannan shine karken tattaunawa game da yanke-yanke da kafire suke yi don su in kun tuna wannan katin an yi shi wajen sati na zama karatu wajen guda shida ko bakwai duka akan bayani akan wannan matsala tun da ya fara karatun nan da ya a can baya kamar kasid na hamsin da bakwai ko da takwas kasid na hamsin da tara inda ya ce a ayadul kufari kafira har zuwa wannan kasid na sittin da shida kenan ko to duka wannan karatun ne kasid nawa kenan kasid bakwai magana kawai akan hukunce hukuncen cin abin yanka taya su biki yi musu siyayya kai musu kasuwanci yi musu fenti a makabartar a cocin su Eh, gina musu kabari yin akwatin gawa hukuncin cin yankansu na biki shine wanda ya tattauna mana su a cikin waɗannan ainihin shafuka waɗanda suke masu tsawo kwarai za mu saurara a nan insha Allah saboda koyon lokaci sai Allah ya kai mu karatu na gaba wanda zai zama kenan asabar ta farko insha Allah ta bayan sallah na'am to ina fahimtar kamar yana magana a mazhabin su ne ko hanabila don su ne na karanta sai wani taksisin amma kamar wasu mazahib din dama suna halasta haka da kuma mazahib da suke halasta ma ba ma sadaka ba alhadai su fita da kayan su tafi da shi kuma da wata magana ne daban Allah shi ya ta mana <laughs> to wallahu alam ko akwai wani ƙarin haske akan haka watakila in mutuka daga baya ma samu insha Allah eh. a wallahi ni dai a yanzu ban da wani bahasi zan iya tunawa game da hukuncin yankan inji wanda wato tattauna da malamai suka na san dai akwai maganganun da malamai suka yi akai akwai waɗanda ake ganin sun halasta ko ba su halasta ba gwargwado ina ganin wannan ma abin mu bashin shi kaga shi ne irin maganganun da ake cewa din yanzu duk maganganun da yi bai magana akan inji ba saboda a zamanin da yake karanta wannan babu injinan yanka din to yanzu kenan musulmi ba su da magana a ilmance daga addinin su da malaman su dangane da yankan inji waɗannan gaɓotarawa abinda suke cewa aikin amma malaman musulunci waɗanda suka san musulunci suka san zamaninsu lallai suna da maganganu a kai sai dai ba zan iya istihbarin hulasa gaskiya yanzu ta ba a sansu ba sai dai insha Allah bari na rubuta shi zai zama wato kwantai game da mun doka tuna gaba akan magana akan yankan inji mai hukuncin inji ya yanka kamar da ake yanzu a zamanance a garuruwa a wurare daban-daban har a kasar makka ba ma galibi wurare yanzu eh, da inji ake yanka wallahu ta'ala ala ta za mu tsaya nan insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum